أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله wane ne cikin ku ke iya zo min da hillul ga ya'in halatta ganimomi mahsusa wanda yake kune da rasulullahi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ummatihi da al'ummashi akwai wasu malaman tafsiri da suka ce ya so a kawo mai gadon nata tun musulunta don wai in ta musulunta bai halatta a ƙwace komi nata amma kamin ta musulunta yana halatta a ɓaci to shine mallace ba haka bane ko bata musulunta ba ai ganima ba ta halatta ga kowace al'umma in ba al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je so ya gwada mata marin jayar mu'jizar da an ka bashi da abubuwa ba su ban mamaki wanda su ba su da su an keɓe shi da su cewa tafiya mai nisa da yaman zuwa sham an ɗauko gadonta kuma ita ta baro shi gida to shi ya so kawai ya gwada ba wai don ya rike shi ba قال إفريت من الجن قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن sai wani mai ƙarfi daga cikin aljanu ya ce ifiritu alƙawiyu shadidul dahiya mai ƙarfi mai tsananin wayo ismu suna ne zakawan au saharu ko kuma saharu? yana da afir daga afir ne wa huwa turabi shine turka li'annahu yu'afiru a tsararra domin in yi kokowa da yan uwa yana turmuza su ga ƙasa. wata ta'u fihi lil ilhad ta'un da an ga sa ta ifiritu don a yi ilhaki ne da kindilin wa kana ka jabalin azilin ya zanga girma ne kamar falalin duci ya lagu kadamahu yana aza kafafe inda mun ta karfe fiye iyaka gani ne ya ce ana ati ka ni ina iya koma da gadon kabla an ta kuma min makamika kamin ka tashi da zamanka na majalisa kamin awoyin ofis su kari allazi ta jalisa fihi lil qada'i zaman da kake yi don hukunci wa kuwa min al-gadati ila nisfin nahari dama shi awokin hours awoyin aiki da farkon yini da sahin karfe 8 zuwa yini sharaba shine karfe 2 zalika masiratu shahrayn gashi ko wannan tahiyar wata biyu ne la'annahu tusham domin shi annabi sulaiman yana sham wal arshu na nabil qis fil yaman yana yaman wa inni alayhi ya ce ni mai ƙarfi nake alaihi da ɗauko gadon ai ala hamli ina ji mai aminin kuma amintacce nake alama fi daga abin da ke ciki ne min aljawahiri na kayan kawa wa a da wannan su la zulu min shay'a ba zan yarhe komi ba ko la zulu ba zan tube wani abu ba in dake qala sulaiman yace uridu a min zalika ni ina son abin da fi haka su ga tunda saura mil uku su kawo قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عند لأبلوني أشكر أم أكفر فلما ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم qala allazi indahu ilmu min alkitab wanda sanin littafi yake gunai sai ya ce ana ka biki, shi an maqulul qawl abinda ya ce zan zo ma da shi to wanda sanin littafi yake gune almun zal wanda allazi inda ku ilmu min al-kitab aw al-hadir ko kuma annabi hadir aw sulaiman nafsu ko ko shi sulaiman kanshi akara da zalika ya yi ibara da haka in an ce shi sulaiman ake nufi to ya yi ibara da cewa allazi inda hu ilmu min al-kitab ya ce qala sulaiman lidlalatu dan shi dalili ala sharafil ilmi ga daukaka ilimi wal karamatu girma da sababihi saboda ilimi wal hidabu hina izin lil ifrit in an ce shi Sulaimanu ka magana to ce wanda ya ana ka bihi ina zo ma da shi da wa yake da ifrita yake da shi wannan aljanna ya ce ina zo ma da shi kamin ka kare zaman ka na ofis sai yace ni ko ina zo ma da shi kabla an yarda da ilaika in ko an ce Asahu na yace haka to kenan sulaimanu ya ce ma ina zo ma da shi shine ne wal hitabu hina izin lil ifrit na ifrit ne fi qawlihi ga cewa da ana atika ni ina iya kawo mashi qabla an nazarta ilayhi arfuka idza nazarta ilayhi ila shay'in in ka dauka ganin ka ka kalli wani abu kamin ka dawo da ganin zan kawo ganin ma kowane irin abu kaddi ba in sama in kasa wa atika salihun lil fi'l wal izn atika na kyautatuwa ya zama fi'ili ko kuma ya zan suna ina zoma da shi ko ni mai zoma da shi ne ruwaya an ruwaito annahu qala lahu ya ce mai anzur ila samai dibi sama fa nazara ilaiha sai ya kalli sama sun marar da ƙarfi sannan ya mai da gani ne fa waje da ku ya sami ganin ɗai maulu'an aje bai na ne da gaba gari wa fi nazarihi ila samai cikin wannan zarafin na diba wanda ya sama da asaf bisa ga cewa ƙaulen farko na asaf na bar hayali to sadda shi sulaimanu ya ɗauka gani ne zuwa sama don an ce asafu ka magana to shi ko sulaiman shi abokin maganar tashi shi na ce mai ina kawo ma shi kamin kamai da ganinka sai ya ce ma annabi suleiman dibi sama ya dibi sama ko da ya mai da ganin sai ya ga gado cikin wannan zarafin na diba wanda ya sama shi asafa ya yi addu'a bil ismil a'azami da sunan Allah mafi girma an yace Allah da biki Allah ya zo da wannan gano fa hasala sai ko gashi ya tabbata da an jira haka al'arbi ya gudanar karkashin ƙasa har tartafa har ya ɗaukako ma'ana ya kullu inda kursi Sulaiman nan gun kujera Sulaiman hilan hatin cikin kyamta gari wannan mara abu mustaqarran inda da Sulaiman ya ga gadon gashi tabbacin gun shi hasilan bayna yadai ya hasala gaba gari kala sai ya ce haza wannan ai ya bihi zai kewa da wannan gado hilan hatin cikin tsafta wa kira min masirar shaharai tun daga nisan tafiyar wata biyu min fadal rabbi yana daga cikin fadalar ubangiji na kallar niyyar a da shukur ya faɗi haka don ya karɓi wannan ni'imar da godiya ala adadin mukhlisina bisa ga yadda yake al'adar masu ihlasi min ibadillahi na bayan Allah kowace ni'ima suna kalubalantar ta da godiya ai ta fallala bihi alayya Allah yayi wannan falala ga ramin gairi istihqaqin ba wai don na cincinta ba li yabluwa ni nan ya karanta ya hakika ni dan ya karanta a ashkuru da gode bi an ara in kalli wannan ni'ima falala falala da Allah daga Allah bila haulin bihi wala quwwa ba don wata dabara ta ko karfi ba wa aqulu bi haqqihi in tsayu da haƙƙin wannan ni'imar ta godewa am akafuru ko zan mutunci badalun min al badali ne daga ya liya kulura ni a ashkuru am da wadannan salaha an da istirham amma kuma istirhali ya fita da kare, cewa a ashkur zan gode am akafuru ko zan mutunce bi an ukassira in takaita fi ada'i mujibihi gaba da abinda da wannan ni'ima ke wajabtawa don wannan ni'ima tana wajabta godiya to zan ba da godiya ko zan takaice shine Allah ya jarabta ya ko kuma ya ba da wannan ni'ima ga wanda a ƙasa na domin ya jarabta ni ya gani zan ga cewa ni ya kamata ya zan ina da hanyar yin haka ba wani yaro cikin yara na ba ko ko zan gode in ga zaman wanda addawa ga hanya karkashi na hayyo ni'imar tauci wa man shakara wanda ya gode ma ni'ima ba inna ma shukuru li ya yayi godiya don kanshi li a don rayuwar shi li wa dawaman ni'ima don ya samu dogewar ni'imar domin gutulce ma ni'ima na zama sababi ga tuɗe ta wa ha kuma don ya samu ƙarin ta don godewa shi ko sababi ne ga ƙari wa sawabal ahira kuma ya samu sakamakon lahira wa man kafara wanda ko ya gutulce ma ni'ima kafaran ni'imata ya butulce ma ni'ima falam yashkur bai gode ba to fa inna rabbi lalle ubangiji na ganiyun an shukuri wanda ya wadatu ne daga godiyarsa ba sai ya gode masa ba karimun mai karimci ne la yu'ajibuhu da bai gaugauta mai bil hukumata da azaba wala ya dau an bil rahu kuma bai kaci kyautatawa da ya kai masa don ya ki godiya wa afzaluhu da falalatai sai dai sadda ya su ala laha قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال النبي سليمان يجي نكروا لها عرشها kaji abin da ya ce yana son abin da yake gaggawa daga awoyin aiki saboda idan an ka kawo shi da wuri-wuri nan za a samu damar canza shi kafin ta kawo na ha harshe ha ku canza mata gadon na tafi ta gari da hay'atihi wa shakalihi da canza sifatai da kamatai bi an ta ji ja'alu a a'lahu ku canza mu gani a ta hata ne za ta shirya ila da zuwa gane shi au ilal imani ko ko za ta shirya zuwa ga imani eh nan ne matsala ta ke am kunu ko za ta kasance min lazina la nuna cikin waɗanda ba su shirya ila ma'arifati zuwa gane ma gajiyar alaihi daga nan ne ana sha nuna muku an sha nuna muku ƙasa da bizalika abin da yake nuhi da haka ya akali akaliha ya jarabta hankalinta fagayyaruhu bi ma ta taqaddama sai ku suka canza shi da abin gada ya gabata na mai da sama ne ƙasa farko ne ƙarshe قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت yayin da ta zo ma Sulaiman ƙila laha sai aka ce mata a haka za a shiki irin haka gadonki yake ba ce mata wannan gadonki ba ne ya ka ce irin haka gadon naki yake ai a mislu haza arshuki tashbihan alaiha don a kamanta mata ya zama rikitarwa gare ta ziyadatan fil a aqaliha don ƙari ga jarabta hankalinta wal wanda ya ce mata haka Sulaiman au ahadu hi ko ɗaya daga cikin makusata ne ke bantaccen shi an na hukuwa Ta ce ai kamar ma shi ne ai fa ta gane shi wa shabba shabbahat alaihim amma ta kamanta musu da tashbihi ta ce ka kama shabbahu alaiha kamar yadda su ma suka yi mata tashbihi suka ce a haka za irin haka ta ce ai kamar mashi islam ya kuldon bai ce a haza arshiki wannan gadon ki bane walau kila haza da haka an ka ce mata laqalan na'am da sai ta ce eh shi ne wa utina ilma min qabliha an ba mu sani tun gabaninta bi kamali qudratillah muna da ilimi na cika ikon Allah wasu hati nubuwatika da ingancin annabcin kamin qabliha tun gabanin wannan halin wato duk yana cikin cikon maganarta ita ta ce ai kamar mashina sannan tun ba ka yi haka ba ai muna da ilimi na cewa lalle Allah na da cikakken iko ga yin abin da ya so kuma muna da ilimi ga cewa kai annabi ne ai sama muka taso da kanmu ai kaga farko ai kuma mun kai da kyauta da wasu yan bayi namu amma saboda kamin ka yi wannan mu'ujiza don ka gwada muna cewa kai manzo ne dama mun zo ne muna masu sani ga cewa lalle kai annabi ne tun kafin ai qabla hadhihi halata kamin wannan hali wa huwa min tatimmati kalamiha yana cikin cikin maganar ta lamma zannat yayin da tazzaci annahu arada izhara mu'jizatin yayi haka don nihin ya bayyana mata mu'jiza kenan tace haka min kai haka mun san annabi ne kai don bayyana mu'jiza la gare ta aunin kalamin kalami sulaiman ko ko yana cikin maganar sulaiman ba cikin maganar ta bane wa ƙaumihi da mutane ne fufu ala jawabi ha sun goya wannan magana bisa ga amsar da tabbai ka annahum qalu kamar sun ce asabat fil jawabi ta yi sawaba gaba da amsa da ta ce kamar shi ne wa utina ilma kuma an ba mu sani min qabli ha gabanin ta wa garaluhum fihi to in magana ta su ce abinda abu bukata su at-tahaddusu bima an amallahu alaihim min at fil islami su ba da labari ga abin da Allah ya ni'imta gare su na gabata cikin musulunci sun gabace ta shukuran lillahi ta'ala don godiya ga Allah madaukakin sarki wa kunna musulmina mun zama musulmi kabla ha gabaninta kakka sake lalata abin kakka lalata ka tashi kuma ta'budu فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين نعم وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين zamanta cikin mutane kakurai wa saddaha shi ya dance ta ko kuma wa saddaha Suleimanu ya tare ta ga kanar ta abu ya hana ta abin da take bauta min dunin lafiya Allah ko kuma kanar ta abu da min dunin la abin da take bauta wani Allah wa saddaha shi ya tare ta an ibadatin lahi daga bauta Allah ma a hazal akali tare da irin wannan hankali da take da shi don tana da hankali da fahimta tun da aka canza gadon ga ta gane shi to amma tare da haka bautar da ta kawa rana shi ya hana ta bauta Allah ai gairihi wani Allah ibtida'u kalamin minhu ta'ala yana ɗaukuwar wata magana ta Allah ya fara shi ke wannan magana ba Sulaimanu ba ba ita Bilkisun ba au da hallahu ko ko Allah ya dance ta au Sulaimanu ko ko Sulaimanu ya tare ta amma kanatta abu da min dunila ala nazil hafili sai ya zan an cire harhin habla an kenan wa wasaddaha an kana dan ka ce makana in makana ba ba shine fa'ilin sadda ba Suleimanu ne an fa'ilin ko kuma Allah to kenan an ɗebe harhin habla shine an sadda hallahu an makana ta abu au ha saddaha Suleimanu an makana ta abu innaha kana min ƙaumin kafirin sai ya zama isti'nafi ne shi ku lalle ita kamar kace to mi take bauta ya ce ina haka nan min ƙaunar kafir ita ta zan cikin mutane kafirai isti'nafun magana ce an ka fara jarin wadda ta gudana majarar alili, magudanar illantawa alal waje-haini, bisa ga fuskokin biyu na cewa sulaimanu ya tare ta koko ma kanar ta abu da shi ya tare ta ai na hana sha'an saboda ta faru baina azhuril kufari tsakanin kafirai shi kuma dabi'a ana satatta mutum na iya zama akan addinin da ya iski mutane ne sama don tashi ciki kamar yadda hadisi ya bayyana kullu waladin yuladu alal fitra aw kullu mauludin yuladu alal fitra walakin na abawai sai dai uwaye ne ne nihi au yunassiranihi aw yumajjisanihi to cewa inna ha kana min qaumin kafirina in an ce ta alihina wato ta zan tana bautar rana domin samun kanta da ta yi cikin mutane wa khurujul insani ma alaihi qaumuhu mutum ko ya fita daga abin da ya iske uwaye da kakanni na yi asirin abu ne mai wuya la ya hasulu illa da tawfiqin bai da faruwa sai da samun muwafaka ta daga Allah qila la hadkhul as فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إن نفسي قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قيل لها أكتشي متى أدخل السرحة ki shiga wannan benin ai alƙasar almurtafi'a bene wanda an maɗaukaki mina saraha daga saraha ne an bayyana yan ce saraha ya bayyana da abu karara wa hadha sarhu wannan benin sahanu humin zuzazin ruhi ne na jalal ana samun gidajen da a haka don rage musu nauyi da kuma ƙarin kawa sai ya zama ba gina za a yi ba filoli ɗaya za a yi tsakanin kowace fila da fila sai ya zama jalal kamar yanzu wannan masallacin ai kaga mafi yawan wurare ne jalal ne filoli ɗaya ajiyar tsakanin su jalal jalal to yana rage madina nauyi kuma ya ƙara ma gida ƙawa ka sai aka ce ta hau wannan ruhin wanda yake na gyalar ne min juzazin abu yala gyalar ɗin hari shifafin kuma wanda an mai yafi mai shahewa kamar yadda shafi yake ga riga ta hata huma jarin kuma karkashi ne akwai ruwa suna gudu fihi samakon ciki akwai kifi wannan har yanzu ya ma kawo ga musu za ka ga an ɗan yi wata rizabuwa an rufe ta da gyalar ƙasa ga kifi yana yawo cikin ruwa ko an aje wani ɗan abu da kifi ciki yana tafiya to ba sabon abu ba ne illa don muna talaka abin ya zo nan da baya sai mai shi har ya gaya wani abin alfahari ya aje ɗan bokiti na gyalar da kifi yana ganin shi da zamanin sulaimanu kaga ma rizabuwa akwai mai girma wanda duk gyalas ne ga ruwa kasa ga kifi yana yawo in ka zo sai ka aza ruwan na direct babu komi tsakani wa gairuhu min hayawan albahar ba ma kifi ɗaya ba da wani ne na dabbobin ruwa istana ahu sulaiman ya aikata shi lamma kila husar da an ka ce mai inna hawa rijilai ha kwabirinta da ƙafafunta ka mai himarin kamar kafafun jaki ne da an haga ya kudurta in ta musulunta zai aure ta sai shaidan aljanna suka ce mi haka da ita wadda adda kofatta irin na jaki wa a sarira fi sadarihi sai ya aza gado nai saman wannan gyalas din bajalasa alaihi ya zamna bisa ga gado don in za ta kawowa inda suke sai ta ketare wannan gyalas dole ta jaye kafafunta sai ya ga wanda suke falan da ta ga wannan gyalas ɗin hasiba lujja sai ta ɗauka gurbi na min alma'i na ruwa directly ba wani abu sama wa kashe fat an sa kai ha kaga an bashe ta don mulkin ta bata san haka sai ta kuren yi kwabrinta ta lita huda hudan ta kutsa mu wannan ruwan fara a sa kai ha sai ya ga kwabrinta wa kadamai ha da ta hisanan masu kyawu ne la sha'ara alaiha babu gashi gare su au arada an yure ha izama mulki ko ya so ya gwada mata girman mulki ne he da nata wa amran gariban ya gwada mata wani al'amari ba ko lamtara wanda ta taba gani ba fi mulki ha ga mulkin ta to haƙira mulka ha don ta walakanta nata mulki ta dawo ta bi wani aw labasa alaiha kama labasat hiya alaihi ko ko ya rikitar da ita kamar yadda ta rikitar da shi fil jawari ala hay'atil gilmani wal gilmani ala hay'atil jawari don ta aiko mutum dubu ɗari maza amma da sifan mata ɗari biyan mata su kuma da sifan maza to shi ne kamar yadda ta rikitar da shi ya gane shi ko bari ya rikitar da ya ta ya gani za ta gane amma ita ba ta gane ba don haka ta jaye kwabrinta fa hata dahuwa shi ya shirya ya gane wa ta hata da hiya amma ita ba ta shirya zuwa ganewa ba fa zahara lahul falal min kulli wajh sai hihi ko ya bayyana gare ta kowace fuska da ya cire mata ya hita mulki ya hita wayo ya hita hankali ya hita runduna ya hita arziki don zinarin da an kariko a kawo mai gashi nan wace kada laha ya ce mata innahu sarhun mumarradun ai shi wannan ruhi na na gyalas mai sulbi mumallason mai samɗi min kawari da na gyalas ai zazazin karau abu ya lafari wada aha ilal islam ya ce to yanzu dai ke gadon mu'izozi da alamomi ina kiran ki zuwa ga musulunci qalat sai ta ce rabbi ya ubangiji na In ni zalamtu nafsi lalle ni na zalunci kaina bi ibadati gairika da bautar waninka ta fara ikirari da laifinta dan yadda za ta samu ahwa aw bi zanni fi sulaimana rasulika ko ko na zalunci kaina da nuwa manzonka sulaimanu mugun zato don ta zaci annahu da qatalaha ya nuhi kashe ta bilgaraki da nutse ta cikin ruwan wa salamtu ta ce na miƙa wuya na musulunta ka inatan alhali na ina mai kasancewa ma'a sulaiman tare da sulaiman na miƙa wuya lillahi ga Allah rabbil na ubangijin talikai fi ma mara bihi ga abin da ya umarni da shi asarar ta zaɓi lafzal jalala maimakon ta ce rabbi inni zalamtu nafsi wa asalamtu, laka tunda ta ce rabbi ya ubangiji na tana hidabi na da shi ni na zalunci kaina kuma na miƙa wuya gare ka sai ta ce lillahi ga Allah ta hidda sunan na Allah to ta zaɓi wannan suna na jalala addalati mai gwadi alal uluhiyyati ga Cincin bauta Allah al mujibati wanda ke wajabtawa li ibadatihi ga bauta kila an ce inna sulaimana zawwajaha Suleiman ya aurar da ita min Zitubai daga wani mutum Zitubai maliki Hamdana sarkin Hamdana wakila an ce tazawwaja shi ya aure ta huwa da kanshi wa aqarraha ala mulkiha ya tabbatar da ita ga mulkinta ya ce ta ci gaba da riƙe mutanenta wa kana yazuruha ya zan yana kai mata ziyara can Yaman kulla shaharin kowane wata maratan so guda wa yuqimu inda ha yana zamnawa gun ta salasata ayyamin kwana uku don haka idan mutum ya aure wata mata mai gidan kanta eh, inda ya dahi karhinta kuma ita tana biyayya ta yarda eh, to ba dole sai ya cire ta da can ba don yana ta yi wata kahuwa can da ba ta ciruwa yana bane <laughs> abuja inda shi ya abuja shi bar takardu na yaman shi ya shi ya sai ce eh. mulku ha amma mulkin ta ya kare bin kila'i mulki suleiman da karewa mulkin suleiman wasu buhana tsarki ya tabbatar ma mallan kila ali da wama mulki wanda babu karewa ga dawaman sa mulkin allah ne ya bai karewa na suleiman da bilkisu da ya kare lokaci guda ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا نعبد الله أنعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون walakada na lalle haƙiƙa mun aiko a hahun ɗan uwan samudawa salihan salihu ila samuda zuwa ga samudawa a hahun min alƙabila ɗan uwansu ne na kabila amma ba na addini ba an tana fassara abin da muka aiko salihu da shi zuwa ga samuda menene shi ya ani da cewa ku bauta ma Allah wahidu ku ɗayan tashi fassara bautar Allah da ɗayan tawa ya gwada kenan suna bautar ta Allah amma suna haɗawa to ku ɗayan shi shi ɗaya da bautar fa'izahun sai ga su fariƙani sun rabu biyu ya Muna suna jayayya fiddini ga addini fariqun mu'minuna wasu gabri guda daga cikinsu masu imani ne sun yarda da abin da an ka aiko salihu da shi min hina irsalihi da sadda an ka aiko shi wa fariƙun gabri guda kuma kafiruna kafirai ne to fa iza iza dan ga hujaiyata ai faja'ul ihtisama kai tsaye sai suka afka ma husuma wa tafarruqa da rarraba kama huwa sha'an umamin rusul kamar yadda yake sha'anin manzanni fi awwalil fitna farkon aiko su sai an samu sabani wasu su bi wasu su karkace wal wawu wannan wawu na ya hatasimuna bai ce ya hatasimani ba gashi kuma ya ce bari kani ce. maimakon fari fariƙani ya hatasimani da shi an ƙa'ida da sai ce hatasimuna to wawun lima jamu'il fariƙani na haɗe jama'an na biyu tunda kowane taro ne awil muradu bil ihtisami ko ko abin da ake nihi da husumar da suka yi mafil a arafi abin da ke cikin suratul arafi na suna husuma na ƙasa talakawa kasan su ke fara karɓar imani domin su aka sha majini su ke buƙatar canji su shugabanni da cin gallar tsari za su yi faɗa da abin da zai canza shi sai sun ga obar amma talaka shi kamar ba da canji don ko da canji ka zo waya ba alal mala'u allazina istakbaru min qaumihi lil ladzina istul'u sai masu girman kai manya manya ke ce ma masu ramni su ko masu ramni suna mai san musu martani suna husuma wasu wasu ila ahirihi har zuwa karshen abin da ya bayyana cikin suratul arafid qala يا قوم قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون Ƙala lil mukazzibina sai ce mu masu karyatawa ya qaumi ya ku mutane na lima tasta'jiluna bis sayyi'a dan me kuke neman a gaggoto muku mummunan azaba bi qaulikum da ce wanda kuka yi ya salihu itina bi mata idu kai ka zo mana da azaba da ce mu da ita mun ki gaggauta yace a'a ya ku jama'a ta har yau suna nan mutane ne domin taladdufi wanda zai kira su zuwa ga su yi imani ya ku mutane na ya kuke neman a gaggauto muku azaba hasana ta kamin jin kai an ce ma azaba sayya'a don tana muna na ran wanda ta faɗa, rai ne zai baci da nadun mai so ita kuma rahama an ce mata hasana don kyakkyawa ce idan mutum ya sami kai ne cikin rahama to da fuska ta da rayuwa ta da ta mai so ne duk za ta yi kyawu a yi ƙablar rahamati da tauba me yasa kuke neman a gaggauto muku azaba kamin ma ku nemi Allah ya tubar da ku ku samu rahama laula tastaghfiruna Allah me yasa ba ku roƙon Allah fara a madadin neman sabka azaba wai halla tastaghfiruna mu qabla nuzulil azab yasa ba ku neman ya gafarta muku tun azaba ba ta sanko ba la'allakum turhamuna ko za a jumance ku fala tu'azzabuna ya zamba za a yi muku azaba ba قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قالوا سكتشي اتطيرنا بك هي مو من شؤم تدكي asluhu asali ne tadayyarna mun shu'umtu bika saboda kai musiba ta same mu an yi muna fari mun zamna cikin masu duk dai saboda wa'azojin gada ka kai asluhu asali ne ta ɗayyar na udige ta ta'u hidda'i sai an kasa u cikin ɗa masannu wasu ba an ka jawo hamza don ba a tashi da mudugami kamar yadda ba a tashi da sakin sai an jawo wani harhi da zai ɗaure shi ɗayyar sai an ka samu hamza wazli wanda ita za a sada da ita shaddan nan ta iddayyar nan don tadda an kasa cikin da ta yi muhalli in babu hamza ɗayyar na ɗaya za a ce to an ce ɗayyar na ina ta'un da an kasa amma an ce iddayyar mun shi umta ai ta sha amna mun shi umta bika da kai wa bi mamma aka da waɗanda a tare da kai litatabu ishada'idi saboda bibiyar tsanani kullum tun sadda haka wa'azin kullum mala'iki kullum tsananin ƙaruwa yake alaina gare mu ma'al iftirari tare da rarrabuwar mu kuma ka samu ka zo zuwa a da amma yanzu wasu sun bi ka wasu sun bi ka raba al'umma mun zafi karatun hajar dina tun sanda kun ka ƙaƙo wannan addini hidina, an ba mu fari wajibina an yi wata da mu bishin bikon saboda shirkuncin ƙala na da rukun da ya ce a shirkuncin ku daga wajen Allah ya zo shu'umukum shu'umcin ku al-muqaddaru alaikum wanda aka kaddaro muku ina inda lahikum Allah atakum bihi Allah shi ya zo muku da shi da a hajar fihi nasir ba wani ɗaya da adda tasiri ce. ba wani da iya jawo musiba ko ya da ita sai dai 'yan haka Allah hukunta wannan shiruncin daga Allah ya zo shi ne ya katar da ku kuka karɓa a da ya wani wuri ya ce da'irukum ma'ahu shiruncin ku tare da ku yake nan majazi na nan ko hakiki na ai umcin ku kuka jawo shi don ku kuka yi kafirci to kaga ya zama jazi nan ko daga Allah yake da yayi ku kafirai kaga ya koma ma hakiki ke atakum bi shi ya zo muku shi sunniya ma yusibul insana min khairin aw sharrin da'ira an ambaci abin da ke samun mutum na hairi ko sharri sai ana ce mai da'i lisun an nuzuli fi sabab da gawa sakashi kamar yadda sun tuka saka kai tsaye haka idan Allah hukunta abu na hairi ko shari kai tsaye iyaka za ku da isa za a fara min alƙalami mahatu don babu adam da ya gaggawa daga hukuncin da Allah ya a kawo a tuhu inda lokacin shi ya zo sai a gane kwar sun ma'ala raba an da'ir sannan ya kauda magana daga wannan shugumcin ila dadi ilaihi ya koma zuwa ga abin da ya jawo masu shi bi kaulihi da cewa shi bal antum qaumun tuttanuna ku dai mutane ne da ake jaraba to tabaru na ana jarabta ku bi iqabil ra'i da biyo muku da cuta ba da sarra'i bayan wadata aw bi wasati shaytan ilaykum mutadayyura ko ku ku an fitine ku ne shaytan ya sa muku wasawasi cewa shuguncin da garamu وكان في المدينة تسعة رهطين يفسدون في الأرض ولا يصلحون وكان في المدينة تسعة رهاب فأقوى أن تعدى سوتر cikin wannan gari hayaki da kuma kowa aka son a kashe su aka ɗaukowa haya area boys ne su tara akwai wasu 'yan iska tara cikin birnin madina ta samuda wannan birnin na samuda wa hiyar hijir ita ce garin hijir ciki akwai tis'atu rijalin wasu mazaje tara yufsiduna filallin ardi kamanna cikin kasa bi wa'il ma'asi da nau'uka na sabo komi su kai wala huna ba su gyara ai sha'anuhun sha'anin su al-ifsadul khalis banna tsantsa domin ana samun wanda yana banna yana gyara to su banna din suke yi ba sa gyara bannan tsuntsa an shaudu salahi ba da garwayawa da aikin kwarai ba kalu bayanin li ifsadi bayani na ga bannan tasu ga irin qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma shahidna mahlak ثم ai ƙala ba alifan da ba'ala sashen su sun ce ma sashe ka ƙasa mu billahi ku rantse da Allah ai ahadu ku rantse amrun maqulu ka ƙasa mu ɗan ga fi'ili amri ne kuma shi an maqulin qali aw khabarun ko ko labari na wa ka'a ya abku badalan badali aw halan ko hali bi ilmari qad da kaddara qad domin fi'ili mari in ya zo hali sai a kaddara qad qalu sun ce alhalin da suka cewa haka katta qasam sun yi rantsuwa billahi lanubayyinanna za mu kashe shi da dare dama albayatu tashi da abu da sahi a kwanda shi eh, daga niyyar azumi kun yana cikin sharuɗin ingancin azumi albayatu tashi da niyya ya zama ko da kwanda kana da niyyar azumi to lanubayyinanna za mu kashe shi da dare bin nuni lil jamhuri wa ta'i wa lam yattabi thaniya li hamzata wal kisari kuma ana karantawa da ta'u farko amma an karanta da ta'u farko to ta biyu sai a yi mata lamma la tubayyitun amma an yi da nunu la nubayyitanna sai a wata fata za mu kashe shi da larewa a hada ku da shi da biyan daidai ai la nubayyitanna za mu zo musu bagatata mu yi musu abti salihan wa ahlahu salihu da shi da biyan daidai lailan da dare bil qatl mu kashe su intihazan haza fursa don amfani da wata dama ta mutane na kwana ba a gane wanda yi sun mara da nan sannan mu ce bin nuni liljan jarhumi mu ce in ya zan suka magana wata idata li ta walke sa'i wato ce musu aka yi taqulunna amma an yi da ta sai an yi lamma ga lanta kulun ku ce la la ko za mu ce kamar irin lubayyitan nan in an yi da nun lubayyitan nan in an yi da ta tun nan ma'alamin lamu sani ya tare da lamma ga lamu ta biyu ta ku ce da waliyi ga wanda an waliyin jini ne dan kwale wanda zai shi jinin sai ku ce ma shahidina mu mu ba mu halarci halakar iyalinsa ba ba mu ƙonan an kai bilan milmimi mukhlifa masdaru ahlaka masdaran ahlaka na ruba'i kenan au ismu makanin ko ko zarahi ne na makanin ba mu halarci halakar iyali ne ba ko ba mu halarci wurin da sun ta halaka ba ko wurin ba mu zo ba lil jamhuri haka mafi yawan makaranta su ka karanta muhulika da lamma ga mimi sai ya zama rubai wa bi fatahil mimi mahalaka kuma an karanta da fataha ga mimi sai ya zan sulasi ne kenan masdarin halaka ne ba masdarin a halaka li asimin haka Asimu ya karanta fi riwaya ta shu'uba masdar halaka aw isma makanin min hukuku sunan wuri na na halaka din sulasi ba na a halakar da ba wa kasarin lami kuma an karanta da kisirar lamu fi riwaya ta hafsin kamar wanda yake rubuci kenan mahalika alaihima bisa ga biyu din muhulika ko mahalika ala gairi kiyasin sai dai ba kan kiyasin ba ai mu ala adam kulure na zalika mu rance ba mu halarci wurin ba fallan anil mubashara balle ha a ce mu muka yi zozaya aiki wa inna alhali kuma mu inna da sadiquna mu masu gaskiya ne hil halafi da rantsuwa bi anna lam nushahid halaka ahadi wa hada wai ko mun ce haka ba mu yi ƙarya ba don mu halaka a halin muka ce ba mu zo kashe iyalai ne su ne ba wato mun zo kashewa hashi kaga babu karya shi a hilar ne kamar ka ce ba mu zo don mu kashe iyalai ne ba eh gaskiya ne mun zo don mu kashe hashi ke wai a hilar ya hata nuna da zalika suna hila ne da haka fishti nabil kazibi wai ga sane sanci karya wa ya hata amma kuma yana ɗauko an ya kuna dahilan filma kusa mai alayhi ya shige cikin abin da za su rance da wallahi ba mu zo ba kuma wallahi in masu gaskiya na da cewa ba mu zo ba yana ɗauka haka ko ko junan su suka ce ma mu wani mun ce haka ai ba mu yi ƙarya ba dan ba mu zo halaka yallan su wala ya ila takalluf yace yana yiwa mu ɗaukai cikin abin da za su rancewa na karya ba su zo ba ya zan babu bukata ga wani takallufi sai an kaddara cewa wai hila ce na busu zo kashe iyalan su ga ba aina halifa inna la sadiquna bayan mun rance ba mu zo ba mu sake rancewa kuma mu wallahi masu gaskiya wa makaru wa makaru makran wa makaruna makran wa makarin makar sun shirya wani makirci yi ma dabba ruhu ga abin kada suka shirya wa makar na makar mu mun shirya musu nama makirci bi an ja'alnahu sababan li halakin hanya gada sun ka bi su halaka salihu sai muka sanya shi hanya ta halaka su ajilan da gaggawa wahum la yashuru da su ba su da sani bi anna wabala ma dabbaru cewa nauyin azaba wannan shiri na makirci da suka yi a idon ilaihin gare su bai koma wa zalika yadda abin ya faru annahum halin dara salihu sun shiga gidan salihu da laili da dare wa kana daruhu atan mala'ika halin da suka zo ko da suka zo gidan na cike da mala'iku su da aka yi kaga iyaka shiri kana can kana shiri kai an riga an shirya kai aka jira fa ahlakuhum suka halaka su bil hijarati da duwatsu aw waqafu ta hatta saharatin fi sal hijar alladhi yantazir ba'alihum ala. ko kuma a'a ba gidan salihu suka zo ba wani duci ne suka yi appointment a haɗe can ka san waɗanda za su yi abu in sun shirya taro za a yi to ba a tafiya guda guda dole sai an yi mahaɗa don ka sai ka zo ka ga kai ɗaya na saura ba su zo ba a hallaka ka to sai an kai mahaɗa ƙasan duci a haɗe can to sun taru nan Allah shi ku sai da duk sun ka haɗu rabakat alaihi wasahara sai dutse ya mulmulo ya rure su walam ya dare ahadun aina zahabu har yau ba wanda ya san inda suka yi Ba su babu labarin su kamar halaka qaumuhum kamar yadda sauran mutanen su da annan gari su ma sun halaka domin ayin kadi ba mutum tara ɗaya na sun ka zo su yi wannan sharri to ina sauran kafuran su ma an hallaka su su ma ba wanda ya san inda suka yi kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce فانظر كيف كان عاقبة مكرهم kadiba ka ga kai fa kana aqibatu makarihin yadda karkon makircin su ya kasance ya ya kasance anna da mana dan mun turmu za su halakana mun halaka su wa halakana qaumahum kuma mun halaka sauran mutanen da suka wakilta a jama'i na gaba ɗai bisa ya hata jibrila da tsawar da jibrila ya yi liƙa ga mutanen da suka wakilta waɗanda gida da suka aike su Wani hijaratul mala'ika sannan su kuma muka jehe su da duwatsu na mala'iku awi saharati ko wannan halalin dutsen da ya mulmulo ati ga waɗannan hayaki lantan sutar Don ka kaga mutum suna jayayya da kai ba shi ke nuna su kenan ba wakiltar wasu mutane suke da akoyi to sai waɗanda akoyi ɗan da suka izo su jibrilu ya tsawa tsara su kuma tara ɗin ɗan iskan hayaki ɗin su kuma da suka taru wurin mutum falalan miki ya zo ya rufe su kaga damar nahun wa ƙauma mun tuna za su mun tuna da jama'a su a jama'i na gaba fanzur kai fa kana ka dibi yadda karkon makircin na kasance wa kana wannan kana in ji ilan naƙisatan in an sanya ta naƙisa fa habaruha abinda Allah barin ta kaifa wa inna dammarnahum da kisira kamar yadda kira'ar take ta warash inna da marna amma habs yadda aka rubuta na anna da fata to inna da marna hundin isti'nafi ne don inna mai kisira ita ke zuwa wurin fara magana mai fataha tsakiyar magana take zuwa to in an ce inna ya zama fara magana wa in kana ta matan in kana ta zanta ba na kisa ba ba ta da labari kenan fi'ili ta cikakke fa'ili take so to fa kaifa ita kaifa kenan halin halici waƙar alkufiyun amma kufa sun karanta anna bil fatahi da fataha kamar yadda yake rubuce nan ala anna hadisa ga cewa ita habaru mahzufin labari na na abin da an ka shafi bayan an ce fanzur kaifa kana aqibatu makarih hiya ita aqibat annadam hiya annadam sai ya zan labarin mubtada da an ka shahe hiya ke hiya ita an na da mana sai an naɗin ta zama da ita da silar taurin mazdari ne hiya ta damiru ita ce turmuza su Au badalin ko ko badali na daga sunan kanadin au habarun lahu ko ko labari na ga kanadin wa kaifa ita kaifa halin ita za ta zama hali ke فتلك بيوتهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم آمين مبارك سلوك محمد فتلك بيوتهم yace ai ga gidajen can alhalin su hawiyatan suna yohintaci kwangaye an ce kwangon gida babu kowa ciki an hallaka masu shi haliyatan yohintaci empty au sajidatan ko waɗanda suka faɗi wa nazbuhu nazba hawiyatan alal hali akan hali ne ba labarin buyutuhum ne? ba buyutuhum gidajen su hawiyatan yohintaci bane a'a tilka an mutada buyutuhum al labari Hawu ya kuma hali ne fatilka waɗancan da haka cinka buyutu. gidajensu ne alhalinsu tan, suna empty babu kowace. wal'amilu wal amilu fiha amilin da ya aiki ciki amilul hali don dole hali yana da amilin da ya aikata nazbar tashi to amilul hali nan ma'anar ishara ma'anar nuni da a cikin tilka wato ina nuna gidajensu alhalin da nika nuna su suna yamti ga su bai mazala ma'in masdariya ta da ita da silar ta wurin mazar su suke wai ta saboda zalunci ta ce bai mazala don abinda suka yi na zalunci ai kubrihin kafircin su shine zalunci na fi zalika lalle cikin wannan abu da muka ambata na hallaka su da kyar da annabinsu salihu da muminai suka yi imani da shi la ciki akwai aya la ibratan akwai abin lura bi qaumin ya'lamuna ga mutanen da suka san haqa'iqal ashiya'i haqiqanin abubuwa fa yatta'izuna sai su wasu wa anjayna allazina amanu don an ce mun hallaka su an kyale mai shin ina masu imani Allah ce mun ce da su waɗanda suka yi imani bi salihin da salihu wa kanu yattaquna shirka wal ma'asi kuma suka zan sun kiyaye shirka da sabo wani za don haka husu an ka keɓe su bin najati da tsira saboda sun kiyayi shirka sun kiyayi safon Allah Allahumma ja'alna min alhamdulillah alhimma inda Allah wala hawla wala quwwata illa billah an hara aiko tambayoyi an fara aiko tambayoyi sosai a kullum na mace guda namiji Amen.